أعاذنا الله وأجارنا من النار ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله يا جماعة المسلمين يومنا سافير لتنم عشرين دبير قوة قومة watan shawwal hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1447 wadda ta dace da sha uku ga watan hudu wata afrilu kalandar albashin shekara da da shida. Allah ya sake haɗa ma wannan masallaci da wannan lokaci masu albarka domin ɗora da gani muka tsaya a karatun littafin ya fi tida usfiratul mustaqim wallafar babban malami ibn taimiyya ahmad ibn abdulhalim da tsokaci da muke gani na babban malami muhammad bin salihin al muna cikin fasili na sha biyu da yake magana kan al'ayat wato idi bukukuwan idi na arna da kuma yadda suke taba musulmi da imaninsa kuma muna gaba da malamin ike magana akan ko malaman suke bayani akan yin yanka dalilin wannan idi wannan biki za mu tashi shafi 218 fakara ta farko sadara ta farko daga sama da malai ce fahim ƙila amma iza san alaihi gayar Allah bi an ya ƙulu bismil masihi wa nahwihi nan ne yadda za mu tashi insha Allah da fata Allah ya taimake mu ya sa mu dace dan kawai fito da abin nan din ko shimfiɗa karatun dai da ya gabata ana magana an ba da dama musulmai su ci yankan ahal kitabi to amma a irin waɗannan munasabobi yankan da suka yi dalilin wani eh, biki wani idi kamar kirsimeti da suke yi wanda ba shi da asali a cikin su to sai in sun yankan ba za a ci ba ina fatan mun fahimta malam sai ya kawo aya da ta hana a ci yankan musulmi idan ya yi irin wannan ibada wadda allah bai umarni bai izini da ita ba to ballantana kuma ahalin kitabi an gane ku to shi ne ce fahim da wani zai ce amma iza sammau alaihi gairar lahi bi an ya ƙulu idan suka tashi yankan sai suka ambaci wani Allah kamar su bismil masihi wa nahwihi da suna almasihu ko abin da ya kama da haka fa tahrimuhu zahir to wannan haramcin cin naman a bayyana yake amma idza lam yusammu ahadan amma idan musu ambaci sunan kowa ba walakin qasadu dhabha lil masih amma sun yi nufin yankan ga masihu aw lil kawkabi wa nahwihi ma ko saboda wani tauraro da abin da ya kama da haka fama waje ta harinihi to ta yi fuska za a ce haramun ne ƙila aka ce ƙatta ƙaddamatul isharatu ila zalik nuni zuwa ga haka ya gabata wa huwa anna Allah subhanahu qad harrama ma zubiha nusuf. shine Allah ya haramta duk wani abu da aka yanka saboda gumaka wa zalika yaqtadi tahrimuhu wannan ko yana hukunta haramcin wannan abin wa in kana zabihuhu kitabiyan ko da ko wanda ya yanka ahlul kitabi ne لأنه لو كان التحريم لكونه وثنيا لم يكن فرق بين ذبحه على النسب وغيرها saboda da zai kasance a ce an haramta ne saboda wancan abin da aka yanka an yanka ne ga gunki to da zai zamanto babu wani bambanci tsakanin a ce a yanka da kuma akan annusum wato waɗansu abubuwa da suke daddasawa saboda wani abu gairi hada wani wannan walanahu lama aba halana ta'am ahli kitabi kuma da Allah bai halatta mana abincin ahli kitabi ba dalla ala anna ta'am al na haram wannan sai inuna cewa abincin mushrikai haramun ne fa takhsisu ma dhubi ala al-wasani yaqtadi fa'idatan jadida kenan a ce an keɓe abin da aka yanka ga gunki ina hukunta samun wata fa'ida sabuwa ta daba wadda ba ita ce waccan ba an gane waye zan har ila yau fa da zakara Harima ma zube ala nusu Allah ya ambaci haramta abin da aka yanka saboda gumaka wa ma uhilla bihi li ghairillah da aka abin da aka yanka da kururuta ga wani Allah wa qad dakhala fi ma uhilla bihi li Lahi? ma ahalla bihi ahlul kitabi li ghayrillah kuma duk abin da ahlul kitabi suke yin yanka su kururuta da sunan wani Allah ko ga wanda ba Allah ba to ya shiga cikin wannan abin da Allah yake ya haramta na daga duk abin da aka kururuta da sunan wani aka yanka shi ko kuma aka kururuta da sunan dan wani aka yanka shi faka zalika kullu ma zubiya ala nusub haka nan duk abin da aka yanka ga gumaka fa iza zabaha alkitabiyu على ما قد نصبوه من التماثيل في الكنائس فهو مضموه على النصب نصب da haka duk abin da biya ya yanka saboda gumaka da suka kakkafa a cikin cocin surarin ibadunsu to wannan abu ne da aka yanka shi akan annusu wanda Allah ya hana wa malumin kuma abu ne sananne anna hukma zalika la yahtalifu bi huduril wasan wa gaibatihi hukuncin bai eh, saba ba in an ce ga gunkin ko gunkin bayana misali waɗansu na wani sai suka yanka ba a inda gunkin yake ba to don sun yanka a gurin da ba nan gunkin yake ba bai sauya hukuncin ba an gane bayan da ma hurrima li'annahu da bi dhabhihi ibadatar wasu ne wata azimahu? saboda abin da sa aka haramta wannan naman saboda an yanka ne asali ana nufin wani Allah subhanahu Ta'ala wani gunki da kuma girmama shi wa hadhihi al-ansab qarqila hiya min al-asnam lafazin al-ansab wasu malamai sun ce daga gumaka ne wa qila hiya ghayru al-asnam wasu kace ba gumakan bane wato wani abu koda kudiri ne mutum yake da shi cewa sai ce zai yanka saboda wannan kudirin ba wai sai lalle ya kawo wani abu ya kafa kamar gunkin ko abin nan ana gani ba suka ce wannan ya shiga cikin annusu ƙalu suka ce kana haula albayti 360 hajara daura da ɗakin ka'aba akwai duwatsu guda 360 wa kana anul jahiliyyati yadhbahuna alaiha mutanen jahiliya sun kasance suna yin yanka akan waɗannan duwatsu wa yashrahuna al-lahma alaiha suna tatse nama ainiha a tatse shi kamar kilishi a shanya akai wa kanu yu'azzimuna hadhihi hijara sun kasance suna girgama waɗannan gumaka wa ya'budunaha suna bauta gare su wa yazbahuna alaya suna yin yanka a su wa kanu sha'u abdalu hadhihi al-hijar bi hijaratin hiya a'jabu ilaihim minha in suka ga dama in suka so sai su dauke wani dutse su kawo ya fi shi ban sha'awa a wajen su wa yadullu ala zalika kaulu abi dharr fi hadisi islamiyya hadisin abu zar da yake ba da labarin lokacin musuluntarsa yana nuni zuwa ga haka ita hatta iza surto kan nusbil ahmar har sai da na kasance kamar wani da sashe wanda yake ja wato eh, duwatsu suna da kala-kala an gane launi-launi wato ya gurbasa yuridu annahu kana yusiru ahmara min talawusihi biddami yace ya kasance saboda tsabar yanka da yake yana kwara da jini a jikinsa ga duwatsu sai da ya zama kamar jini saboda sun yanka kwarara suke a jiki wannan hadisi ma muslim ya rubuto shi a cikin sai muslim hadisi mai lamba 2483 hadisin abi zarrin al-ghifari Allah ya kara masa an gani to dan haka dai ainihin wato waɗannan duwatsu ai samun su suka yi ba su ne suka kawo su ba an gane to amma sai suke yi aka ce kuma ga abin da suka yi sannan dutsen ba wai gunki ne da suka sassaka ba a ce ga hanci ga kunne ga kaza ga kaza wa fi qawlihi cikin fadar Allah madaukaki da yace wa ma biha alan nusub al-ma'ida as-salisa da kuma abin da aka yanka akan an-nusub sura ta biyar aya ta uku kaulana akwai maganganu guda biyu na malamai akan haka ahaduma ta farko anna nafsa zabhi kana yakunu alaiha kama zakarnahu shi yankan ne suke yi akan duwatsun kamar yadda aka faɗa fa yakunu zabhum alaiha taqarruban ila ilal asnam sai zaman to suna yankan ne saboda samun kusanci zuwa ga gumakan wa hadha ala ya man yaj'aluha ghayra al-asnam wannan a bisa fahimtar masu cewa ba gumaka ake nufi ba فيكون الذبح عليها لأجل أن المذبوح عليها مذبوح للأصنام sai zamanto ana yanka kasance abin da aka yanka a kanta ainihin abu ne da aka yanka a kan ainihin wato annusu saboda cewa shi abin yanka abin da aka yanka a kanta an yanka ne saboda wani gunki au mazbuhun laha ko kuma an yanka ne saboda duwatsu وذلك يقتضي تحريم كل ما, كل ما ذبح لغير الله wannan ko yana hukunta haramcin duk cin duk naman da abin da aka yanka da ba dan Allah ba wali anna zabaha fil buqati la ta'sira lahu illa min jihati zabahi li Allah kuma saboda yanka a wani wuri ba shi da wani tasiri sai ta bangaren yin yanka ga wani Allah kama kariyahu annabi sallallahu alaihi wasallam min az-zab'i fi mawadi asnam al-mushrikeen kamar yadda manzo Allah su sallama ya kyamace haka ayi yanka a wuraren da mushrikai suke yin yanka wa mawadi'a ayadihim da wuraren da suke idi wa inna ma yukrahu al fil buq'ati al-mu'ayyana li kawniha mahallu shirk abin da yasa kawai ake kyaman yin yanka a wani wuri na musamman shine kasancewar gurin ana yin shirka a gurin fa idza waqa'a adhabu haqiqatan li ghayri Allah kanat haqiqatu tahrimi fihi da haka in an yi yanka ba don Allah ba a hakika to wannan ya tabbata hakika wajibi ne a ci wannan naman saboda an sami abin da aka samu a cikin wancan na yin yanka ba don Allah ba to wannan magana farko ke da masu cewa wannan ba ana nufin gumaka ba ne an gane ku ba gumaka ake nufi ba wal qawlu magana ta biyu na zaba halin nusu yin yanka akan ainihin annusuf ai li ajalin nusuf wato saboda su gumakan ko waɗannan abubuwa da suka cancanfa kama kila kama yadda aka ce aulama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala zainaba bi khubzin wa lahm manzo Allah sallallahu yayi wa zainab ainihin walima aka kawo gurasa da nama hadisi imam al-bukhari da muslim an gane ku hadisi yana cikin sahih bukhari hadisi mai lamba 1794 ina cikin ainihin sayo muslim hadisi mai lamba 91,428 a cikin baka hadisin anas dan malik allah ya kara masa yadda mun wuce shi an gane ku ita wa at'ama fulan ala waladihi ko a ce wane ya ciyar akan ɗansa wadda ba fulanun ala waladihi kowa ne ya yanka a kan ɗansa in an maka haihuwa ka yanka wa na'u zalik da abin da ya kama da wannan wato da aka ce alan nusubi ana nufin lin nusubi an gane ga su gumakan ko an nusu wa min qawli qawluhu ta'ala na daga wannan ma'ana fadar Allah madaukaki da yace wa litukabbirullaha ala ma hadakum kuma don ku girmama Allah bisa abin da ya shiryar da ku ma'ana saboda abin da ya shiryar da ku albakara miyatun hamsin da samanun sura ta biyu albakara, bakara aya ɗari da tamanin da biyar wa haza zahirun ala qawli man yaj'alu ba nafsal asnam wannan abu ne a fili ana suna maganar waɗanda suka ake magana su ne waɗanda suka ce wannan Nusuf ana nufin gumaka wala munafata baina kauni zabihi laha wa baina kauni ha kanat tulawwasu biddami wannan babu wani wato korewa ko ja'in ja tsakanin kasancewa an yankan ne saboda su gumakan ko kuma a'a saboda yin an yankan ana kwarara jinin a kansu wa ala hadha alqawl fadilalatu zahira to bisa wannan magana dai bayanin a fili yake wa ikhtilafu hadain alqawlain fi qawlihi ta'ala an ala an المائدة الآية الثالثة نذير الاختلاف في قوله تعالى إلو أن سعباني نما غنغلوب دابير سامو أو أن آية الله تعالى النصر إلو سني سعباني سامو أفضل على ذاتي ولكل أمة جعلنا من سكن ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام الحج أربع وثلاثون kowace al'umma ja'alna man sakan mun sanya mata tsarin ibada liyadhkuru Allah ala ma liyadhkuru isma Allah ala ma razaqahum min bahimatil an'am saboda su ambaci sunan Allah bisa abin da ya arzurta su na daga dabbobin gida dabbobin ni'ima ai lima razaqahum an gane ku saboda abin da ya arzurta su da shi na daga dabbobin gida su yanka su ci nama sura ta 22 suratul hajji aya ta 34 wa qawluhu ta'ala hakanan ina daga cikin irin wannan sabani fadar Allah da yace li yashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am alhajj 28 domin su halarci wasu ababen amfani gare su kuma su ambaci sunan Allah a cikin yininnika kwanaki ƙididdigaggu ko sanannu bisa abin da ya arzuta su da shi na daga dabbobin ni'ima ai lima razaqahum saboda abin da ya arzuta su da shi na daga dabbobin ni'ima waɗannan dabbobin ba dan Allah ya hore mana su ba in ya wujirar da su za mu iya da su ai ba za mu iya ba an gane ku sura ta 22 suratul hajj aya ta 28 fa in qila fa innahu qad qila an ce al muradu bi dhikri ismi Allah alaiha idza kanat hadira an ce abinda ake nufi da ambatan sunan Allah a kansu idan da ainihin dabbobin sun kasance suna nan an gane ku waƙila bal ya ummu zikirahu li ajaliha fi majibiha wa shuhudiha wasu malamai suka ce a'a ya gama ambatan cewa wani domin Allah yin yanka din saboda Allah ko da dabba tana nan ko ba ta nan bi manzilati qawlihi ta'ala kamar fadar Allah da yace li tukabbiru Allah ala ma saboda ku girmama Allah bisa abin da ya shiryar da ku suratul hajj 38 sura ta 22 suratul hajj aya ta 37 aya ta 37 wa fil haqiqa ma la yace magana dai ta haqiqa ma'alul qawlaini ila shay'in wahidi makomar waɗannan maganganu guda biyu gaba ɗaya zuwa ga abu ɗaya suke koma fi ta ta'ala fadar Allah ya ce wa ma biya ala nusuk ainihin da duk abin da aka yanka ga wani Allah ko ga gumaka suratul ma'ida aya ta uku kama kada wa ma'ana ilahi kama yadda muka yi nuni zuwa ga haka a baya wa fi kaulin salisun da'if akwai wata magana ta uku mai rauni a cikin wannan mas'ala anna ma'ana mana ala ismi an wa da'if wannan suka ce abin da aka yanka a bisa sunan gumakan wannan kuma gana ce mai rauni lianna hadha al hasilan min qawlihi ta'ala wa ma uhilla li ghayri allahi bi saboda wannan ma'anar za a same ta a fadar Allah da yace da abin da aka kururuta ga wani Allah da ambatan sunan wancan din suratul ma'ida din da aya ta uku fa yakunu takriran sai zamanto maimai ne wanda babu fa'ida a cikin sa lakin lafzu yahtamiluhu sai dai lafazin ina iya daukar wannan din كما روى البخاري في صحيحه عن موسى بن عقبة عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنه عنهما كما ان امام البخاري رويته اتشين صحيحنسا daga Musa dan Uqba daga Salim daga Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda shi da mahaifinsa annahu kana yuhaddisu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shi kan bada hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annahu laqiya Zaid ibn Amr bin nufail bi asfad baldah annabi sallallahu alaihi wasallam ya haɗu da zai dan amur dan nufai a can kasan balda wani guri ne wadalika kabla an an yunzala ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam an yanzila ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam alwahyu wannan ya faru gabanin wahayi ya sauka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam faqaddama ilayhi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sufratan fiha laham sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai masa wani ainihin sufra wato kamar irin take away akwai nama a ciki fa ba an ya kula min ha sai shi zai dan amr dan nufail yake ci sun makala zaidun sannan zaidu ya ce inni lasta akulu min matan zahuna ala an sabiku ya ce aini ba na ci daga abin da kuka yanka ga gumakanku wala akulu illa ma zikira Rasmullahi alai ba na ci sai abin da aka ambaci sunan allah a kansa an gane wannan hadisi imam al-bukhari ya fitar da shi a cikin sahih bukhari hadisi mai lamba 5499 وفي رواية له أو رواية إمام البخاري وإن زيد بن عمرو بن نفيل كان يعيب على قريش ذبائحهم shi zai dan amurɗan nufai ya kasance yana aibantawa ƙwarai shawa abinda suke yankawa wa ya ƙulu a shatu Allah yakan ce akuyan nan da kuke yanka ga gumaka Allah ya halice ta wa an zala laha mina Sama'il ma. iso mata da ruwa daga sama wa an batala min al-ardil kala ya tsirar mata da ciyawa daga ƙasa thumma antum tazbahunaha ala ghairi bismillah sannan ko kurin ga yin kaba da sunan Allah ba sai ku ce wallata ko ku ce wal uzza an fahimta ta su ai kaga nan ba wai suna yankan suna ambatan sunan an gane ku yanzu kuma ba duk dabba ce za a yanka saboda gumakan ba amma sunan suke ambata kuma a haka ne shi zai dan amsa dan nufail yake aibanta musu Allah ya halitta dabba ya saukan mata da ruwa daga sama ya mata da tsiro daga ƙasa ta ci ta rayu sannan kuma wai ku zo kuna yanka ta da sunan wani Allah in kun tashi yanka ne kun ku ce bismillah sai ku ringa cewa bismillah ta ko bil uzza an gane ku inkaran lidalika wa izama lahu yana musu inkarin haka ina girmama munin abin da suka aikata wannan hadisi shi ma yana cikin sahih bukhari hadisi mai lamba 3826 wa zan har ila yau fa inna qawluhu ta'ala fadar Allah madaukaki da ya ce wa ma uhilla li ghayri Allah da abin da aka kururuta ga wani Allah da shi sura ta dai ta biyar suratul maida aya ta uku zahiruhu zahirin wannan hadisin annahu ma zubiha li ghayri shine abin da aka yanka ga wani Allah mislu an yuqal kamar a ce hadha zabihatul likaza wannan yanka ne na kaza wa idza kana hadha huwa al-maqsud idan wannan shi ake nufi fa sawa'un lufiza bihi aw lam yulfaz to daidai ne an faɗi sunan wancan abin ko ba a faɗi sunansa ba an gane ku misali bilmu na tun da kun ga yanzu lokacin sallar idi yana tawa ko akwai mutumin da zai ce idan kada yara su je su kwaɗayi ko dan kada su kuka ba yi ba ko saboda kada ya saba a ce ba na bai ba an fahimta to duk wannan ina shiga cikin ma'uhin da bihi ligairillah ko ligairillah ne an gane ku to an ya tashi kaga zai amince sunan Allah din an fahimta to amma waccan manufar tasa ta haramta kuma ya amfani da shi an fahimta وتحريم هذا أثار من تحريم ما ذبعه النصراني للحم حرمت وانا أبما ya fi bayyana akan haramcin abin da bana sare iyanka saboda ya ci nama wa qala fihi bismil masih wa nahwihi ita bismil masih ko sunan wani da ya ambata kama anna ma zabahnahu nahnu mutaqarribina bihi ila Allah subhana kaman mu musulmai abinda muka yanka muna masu sadaka da neman kusanci da shi zuwa ga Allah madaukaki kana aska wa azamu mimma zabahnahu lillaham ya fi tsarki ya fi girman lada a wurin Allah fiye da abin da muka yanka saboda mu ci nama in ka yanka dan ka ci nama ma za ka samu lada amma dole sai ka yanka dan Allah kuma sai ka yanka da sunan Allah an fahimta wa qulna alaihi bismillah muka ce bismillah akan sa fa innahu fa inna ibadatullahi subhanahu bis salati lahu wannan suke lahu a'zamu min al-isti'anati bismihi fi fawatihi al-umur domin yin ibada da sunan bautar Allah mai tsarki da yin sallah gare shi da yanka gare shi sun fi girma fiye da neman taimako da sunansa a kan farkon wasu al'amura da za ka yi faka zalika shirku bi salati da haka nan shirka da yin sallah ga waninta wannus ligairihi wato ga wani Allah wannus ligairihi haka nan yin yanka ga wani Allah أعظم شركا من الاستعانة باسم هذا الغير في فواتيه الأمور munin shirkar ya fi ka nemi taimako da waɗancan waɗanda kai yankan saboda su ainihin abu wani al'amari da za ka yi wato yin sallah ga wani Allah ko yanka ga wani Allah illar duk shirka ne amma shirkar ta fi muni a nan yadda za ka faɗi ka kira wani ka ba Allah ba an gane ku za ka faɗi ka ce shehuwa ne an fahimta ba Allah ba to wannan munin wancan yankan shirka dukkaninsu shirka ne sun yi tare a kan shirka ne to amma kuma waccan shirkar ta fi illa nauyin muninta ya fi muni a kan wanda zai faɗi misali sai ambaci sunan wani Allah haka zalika shirku bi salati li ghairihi wa nuski li ghairihi azamu shirkan min al-isti'anati bi ismi hadha al-ghairi fi fatul umur faiza hurrima ma kila fihi bismil masihi wa zahra to yin an haramta abinda lokacin yanka shi aka ce bismil masihi ko bismil zahra falla an yuharrama ala ma kila fihi masihi wa zahra aw qusida bihi dhalika aula to a ce an haramta abinda aka yi yanka saboda shi al masihun ko saboda ga wannan tauraruwa zahra, ko aka nufacin yankan zuwa gare su ya fi muni kenan fiye da ainihin abin da aka yanka da sunan nasu eh, da sunan almasih ko da sunan zahara din wa hadha yubayyinu laka da'fa qawla man man harrama ma zubiha bismi gairillah wannan ina nuna maka ko yana bayyana maka raunin malaman da suke cewa abin da aka haramta shi ne abin da aka ambaci sunan wani Allah yayin yankawa walam yahrum ma zubiha li gairillah amma abin da aka yanka ba dan Allah bai ba haramun bane kama qalahu ta'ifatu min ashabina wa ghayrihim kama yadda wasu daga cikin malaman mu suka faɗa in jibinu taymiya da wasun su bal law qila bil aqti la kana auja mala yace a kuma bar magana cewa wai abin da aka yanka ba dan Allah ba shi za a ci ba za a ci ba sai wanda shi za a ci ba za a ci wanda aka ambaci sunan wani Allah ya yanka shi ba a yanka suka ce ko in an ambaci sunan wani Allah suka ce ba za a ci ba amma dan an yanka ba dan Allah ba sai a ci sai ce to ai aka sun wannan din shi yafi a ce kar a ci wanda aka yanka ba dan Allah ba amma a ci wanda aka yanka da sunan wani Allah saboda dan an ambaci sunan wani Allah wannan yana iya nuna dan Allah aka yanka amma dan ambaci ne sunan wani Allah an fahimta misali kamar yanzu an maka haihuwa sai ka yanka ka ce ka yanka yaron rago yaron ka yanka ko Allah ah. an fahimta to ashe a ce za a ci abin da aka yanka da sunan wani Allah shi ya fi cancanta akan a ce za a ci naman abin da aka yanka ba don Allah ko da kuwa an baci sunan Allah a kan to shi ne ma da ya ce a ce da aka sun wannan shi ne ya fi cancanta in kun ce ku fahimci maganar in sun ce za a ci abin da aka ambata aka yanka ba dan Allah ba amma haramun ne a ci abin da aka ambaci sunan wani Allah ya ba? saboda an ambaci sunan wani Allah sai suka ce ba za a ci ba to shi ne mala yake sun haka shi ya fi cancanta a ce za a ci abin da aka ambaci sunan wani Allah amma ba za a ci wanda aka yanka ba don Allah wannan shi fi cancanta sai na baku misali yanzu ka an maka haihuwa sai ka ce kayi wa yaron yanka wannan ina nufin yaron kaiwa ko Allah kaiwa Allah kaiwa an fahimta to ashe kenan wannan shi fi cancanta da ci to amma sai ka zo ba don Allah ka yanka ba kawai duk 'ya'yanka kai ba wanda baka yi yanka ba kar a ce wannan baka yi masa ba misali ne to kaga wannan ko da ka ambaci sunan Allah ba za a ce in wannan shine tsantsar imaninka da abin da ya sa kai wannan abin kenan ina fatan mun gane to wannan babi din na tauhidi da yawa muna faɗa na aƙida ina da sarƙaƙiya kuma yana da hatsari da haka mutane da yawa ran kiyama za su tashi ai musu badalahum min Allah ma lam yakunu yahtasibun saboda abin da haka annabi ya ce abin da na fi wa al'umma ta tsoro ita ce shirka saboda ɓoyuwarta ɓoyuwar sahun bakar tururuwa ne a kan bakin dutse a cikin bakin dare an fahimta to akwai hatsari ko babu hmm. ba hatsari tururuwa sahunta ko da rana ne in tafi kan dutse za ka gani ka ce ga tsawuntar da to da hakan aka zo ana magana shirka sai ka bi mutane suna ta amai da su mu shirkai ku komai sai ku ce shirka komai sai ku ce shirka komai sai ku ce shirka hatsarinta ne yake da yawa jama'a hatsarinta ne yake da yawa da aka yi ka kalli rayuwar manzo Allah shekara goma sha uku da ya a makka ibada ɗaya aka shar'anta bayan tauhidi ita ce sallah amma tun wannan lokacin ana maganar yanka tun wannan lokacin ana maganar addu'a tun wannan lokacin ana maganar bakanci waɗannan abubuwan duk za ka same su tun a makka ake ta fama kuma har da manzo Allah su salama ya ƙaura ya koma madina ba a daina ba a shekara goma daya a madina aka saukar da shari'o'i gaba daya amma da wahala ka samu wata shari'a da aka ce wannan da aka kan da ita ita kadai aka ta yi sai ji Allah ya gwama ta da tauhidi saboda me shine asali to da aka wanta magana da ake a kyala mutane abin nan a koya musu alwala a koya musu tsarki in baka samu tsarkin zuciya ba dan ka samu tsarkin jiki aikin banza ne da aka Allah da ya tashi cewa ya ayyuhal muddassir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir sai ce me wasu ya baka sai da aka samu tsarkin zuciya sannan aka yi magana tsarkin me tufafi an fahimta ballauki la bil'afti la kana auja da za a faɗi aka sun wannan shi ya fito da magana fili fa innal ibadatu bi ghayri a a'zamu kufran min al-isti'anati bi ghayri saboda yin ibada ga wani Allah kamar mutum ya salla ga wani Allah ko ya azumi ga wani Allah ko iyanka ga wani Allah kafircin ya fi girma fiye da ya nemi taimako da wani Allah subhanahu wata'ala wa ala haza to bisa wannan falau zaba aligairin lahi Allah bihi ilaihi na haruma da za a ce mutum ya yanka ga wani Allah ina neman kusanci zuwa gare shi to wannan din ya haramta wa in qala fihi bismillah ko da ku ya ce bismillah a cikin lokacin yankawa kama yaf'alu ta'ifatun min munafiqi hadhihi al-umma kama yadda wani bangare na munafikan wannan al'umma suke yi alladhina yataqarrabuna ila al-awliya'i ya'i walkawakibi. wadanda suke neman kusanci zuwa ga waliyai da taurari bizabahi da yin yanka wal da hura kunna tarare wa nahwi zalik da abin da ya kama da wannan wa in kana ha'ula'i murtaddin la tubahu bihatun bihal ko da waɗannan sun yi ridda yankan su bai halatta ta kowane irin yanayi lakin ya sami'u fi zabihati mani'ani sai dai waɗannan abubuwan guda biyu sun haɗu da suke hana a ciyan kansu farko su ba, ba, ba, ba, ba musulmi ba ne don sun yi radda wanda ya radda kuma mushiriki ne ba ahalar kitab ba ne an fahimta na biyu kuma sun yi yankan ba don Allah ba in ka ga dama ƙara da nauku in sun ambaci sunan wani Allah kuma to kaga duk dalilai da za su ba za a ci ba sun haɗu a ci da haka ne can ƙasa ƙali sheikh ibn usaimin ibn usaimin rahimahullah ya ce wa ma mi alaihi ismu ghairi lahi fa huwa haram duk abin da aka ambaci sunan wani Allah a kansa to haramun ne wa ma zubiya halarar tsunami haka nan abin da aka yanka ga gumaka wa yin sammal insanu alaihi ko da mutum ya ambaci sunan Allah ne a kansa lokacin yankawa fa huwa haram shi ma haramun ne da ƙaunihi ta'ala saboda fadar Allah da ya ce wa ma zubi a alin nusuf da abin da aka yanka a kan an nusuf sura ta biyar suratul ma'ida aya ta uku wa ma uhilla li ghairi Allah abin da ake da kuma abin da aka yanka ga wani Allah bi an kala bismil masih kamar ita bismil masih wa ma ashbaha zalik da abin da ya kama da wannan fa huwa haramun shi ma haramun ne a ce hadha huwa alqawl as-sahih ar-rajih wannan ita ce magana inganta mafi inganci kuma wadda take mafi rinjaye wa ma zakarahu al min al-khilaf abinda malam ibnu taymiya ya ambata na daga sabani fa hadha kulluhu da'ifun duk magana ce mai rauni li'anna al-ayatu sariha saboda ayar bayanin ta a fili yake kawai wani mutum da yake gashi bari ya tsalle ya fada ruwa ya ce ya da tsura ai za a dinga labarinsa ko a ce ka ga wani da ya ce ya fada ruwa ya da kura to yi abinda suka yi kenan kawai an gane ku ƙala ta'ala Allah ta yi hurrimat alaikum almaitatu wad damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ضبع على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن الضر في مخلصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم المائدة الثالثة حرمت عليكم الميتة أن حرم تامك نام موشي والدم دجني وان ديك ميقرارا ولحم الخنزير دنام ألدي wa ma uhilla li lahibe da duk abin da aka kururuta da wani Allah da shi wal munkhaniqatu da tabbat da aka shaki wal mawqudatu da wanda aka warotse wal mutaraddiyatu da wadda ta fado daga sama ko aka je hota ta mutu wan natihatu da wadda aka soka bayan ka ba ta mutu wa ma akala sab'u da abin da kerkeci kura ko zaki suka ci ta yadda cin da suka yi masa ba zai iya rayuwa ba sai ya mutu illa ma zakaitum sai fa abin da kuka zo ka tarar da shi ina dare kuka yanka wa ma zubiha ala nusub da duk abin da aka yanka saboda gumaka ko akan gumaka ko da sunan gumaka an gane ku wa anta taqtimu bil azlam haka nan ku nemo ni kaso a wurin Allah ta hanyar yin kibau an gane mutum ya ce a duba masa sa'a wannan abin da zai akwai sa'a ciki ko ba ciki a ka nemi sa'a yadda manzo Allah yake ka nema in ka tashi zaka wani abu kai istikhara ka bai wa Allah zabi ya zaba maka kai ko ka bari in ya zaba maka kai zai sa maka albarka in ya saba maka ka bari zai sa maka albarka an gane ku wa anta taqsimu bil azlam Allah yace zalikum fisq wannan gaba ɗaya fasikanci ne saban Allah ne tawaye ne ta'addanci ne ga Allah subhanahu wataala al yawma akmaltu lakum dinakum kun ga da kai magana raqida kenan ku to yau ne na cika muku addinin da aka addinin ka ba ya cika dole sai kana da aƙida. in ba ka da aƙida ba ka da addini duk abin da ka yi ga Allah aikin banza kake yi ina fatan mun fahimta wannan point ne da ya kamata mutane su jinjina shi sai da ya magana aƙida sai ce al-yawma akmaltu lakum dinakum ko kun fahimta jama'a lokacin da aqidar ka ta samu wani sofa ne ko kaka to addinin ka bai cika ba kana da yin yaddungure kana ibada amma za ka je lahira za ka tarba ka da komai a wurin Allah Allah baya karbar addini sai na wanda aƙidarsa ta cika kuma aƙidar ba za ta cika ba sai ka haɗa waɗannan abubuwan guda hudu bauta ga Allah shi kadai neman taimakonsa shi kadai bakance gare shi shi kadai roƙonsa shi kadai idan aka samu wani sofa ne a wannan abin a tare da kai to ka tashi daga aiki to da aka sai ce al yawma lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati kuma na cika muku ni'imata addini ni'ima ne amma bai ka jin ni'imar addini ta ta kai maka ta kawo sai ka samu aqida daka Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda yake cewa la ya'riful islam man la ya'riful jahiliya wanda bai san jahiliya ba ba zai san dadin musulunci ba kamar wannan sunnan ce yanzu da muke ganin ta muke riko da ita a banza ai waɗanda suka ɗanɗano gargajiya waɗanda aka bautar da su ta bin gargajiya suka zo suka fahimci sunna su suke jin daɗin sunna ba mu da aka haifa muka tashi a cikin sunna ba lokacin ta zama alkaki da zuma haka je ka samu waɗanda aka kwace musu mata dalilin sunna ka ji inda suka ji daɗi sun yadda su rabu da matan akan me akan wannan aƙidar da Allah ya samu an kore su daga gidajen ubanninsu sun yarda sun bari an kwace jari sun yarda an tsangwame su an kore su daga gari sun yarda sun fita sun bar garin ka je ka ji irin daɗin da suke ne amma kai an haife ka a cikin addini an ka tashi a cikin aƙida sunna da ta riga ta karɓu kowa ina mararinta kowa ina sha'awa kowa ina jin da kamar yadda mutum yake jin ba daɗi a ce shi ɗan izala ne yanzu kuma munna aiki a ce shi ɗan izala ne ba haka ba ne da in ka doso har tsoro kake ji kar ma ka bi ta can a yi kaza yanzu kana da taka kake da ƙarfi saboda ne saboda yin an yi walƙiya kowa ya ga kowa yanzu mutane sun yi ilimi sun fahimci addini sun gane gaskiya babu wani abu da ya rage yanzu ka ce kana jin tsoro ko kana koya kanka ko kaza ko kaza ko a ce an jingina zuwa ga wani ma idan yana so abin da zai ce kai ni daga yau ma na zama dan izala saboda wai an san shi dan izala kaifi ɗaya ne kawai haka ne to ba za ka ji daɗin wannan addinin ba ni'imar Allah ya zamanta ta cika a kanka sai ka samu aƙida mai kyau an gane ku aƙidar ta cika ta tumbatsa to lokacin da ka kai in aka ce zancen Allah ake baka kallon kowa baka kallon komai allan kawai kake kallo an gane ku to sai ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina in kun yi haka to shine kun yi addinin da zan karba shine ma'anar raditu lakum al-islam dina sai ce faman yutra fi makhmasatin wanda aka tilasta shi cikin yanayi na bukata yunwa ta kai ta kawo gaira mutajanifin laifin ba wanda ike kusantar ainihin sabo ba ko ba mai nesantar sabo ba ma'ana wanda ya yi ba don sabo ba fa inna Allah rahim Allah mai gafara ne mai jin kai dalili sai sa yunwa ta sa lalle sai ka ci naman alade sai ka ci sai ka ci naman mushe sai ka ci sai ka shawarci wannan jinin da aka ce kar a ci sai ka ci amma bi halin ba zai yi a ce ga wata larura da ta sa sai ka yi yanka ga wani Allah ba ko sai ka yanka da sunan wani Allah ba no matter what ba za a yi ba an gane ko sai dai malaman da suka yi togaciya akan wanda yake qalbuhu mutma'innun bil iman an gane ku aka sa sai kai yanka dan wani Allah abin da yasa aka ce a wannan babu compromise saboda akwai mutane bi da manzo Allah ya bada labarin su sun je wani gari su mutanen garin ba a shiga garin sai kai yanka ga gumakan kansu suka zo suka ce su masu tauhidi ne sai suka ce to ai ba mu da abin da za yanka sai suka ce to ba ku bashi to mun muka wuce ina zamu dawo har mu ce za mu biya bashi in aka mutu ba suka ce to kai ba fa za ku wuce ba ko dai ku koma ko kai ko kuda ne ku kama ku yanka suka ce kuda wannan ita ɗayansu sai ya kama kudan yanka shi kuma ɗayan ya ce wallahi sai dai a kashe shi sai suka kashe shi shi wanda ya yanka haɗu shi wancan har sun kyale suka ce kai shi ma fa yanzu ka sa ta kiyaye mana ba don su yanka ba yanka dai kawai idan ya wuce shi ma suka kamo shi suka kashe shi da aka gudu an tsira da ya yanka ya tsira bai tsira ba to ashe sai ta dan farauta gudun da babu tsira kwanciya to ka gudu ka gama gudun ka gama haje haje kuma an kama ka an kashe ka ba gara ka tsaya ka mutu da sauran da dan nauyinka ba da dan kama sai Allah ya sa ran da zai mutu ya mutu da nauyi kamar kaza mai kwai an gane ku to dai in aka yanka ga wani Allah to duk ya shiga cikin wancan abin din to na ga za mu kwana nan insha Allah in Allah kai mu mako ma dora daga nan din da muka tsaya abin da kuma muka faɗa ya zama daidai ne Allah ya ba mu lada inda muka kure kuma Allah ya yafe mana abin da yake na aiki Allah ya ba mu ikon aiki na nisanta Allah ya ba mu ikon nisanta na'am alaikum salaam wa rahmatullah na ice so yake a yi ɗan ƙarin bayani za ka ga mutum yana da awar sunna wani mai ce shi ɗan izala ne kasan aka ce mai sunna wannan abin nan ɗan izala kasan aka ce ɗan izala a sunna to ya kakai magare take wake wani mai da awar shi ɗan izala ne ba ya halu suna ba ne kawai ko salafi ko asari a shi ɗan izala ne to amma idan wata jarraba ta zo ko a lafiyarsa ko a nemansa ɓangaren noma ko ɓangaren kasuwa ko ɓangaren aiki ko abin nan maimakon a tsaya amma sai kaga mutane ana mai ana ɗan kwana-kwana ana biye-biye a kasa daure a ci wannan jarrabawa ba wani abin ba rauni ne na ƙida da haka in kuka saurari suka na malamai bana musamman ne a wajen suka, da wahala in yi in tashi ban ce ina kira malamai a dawo da jinjin abin da ya shafi karatun aƙida saboda da yawa ina faɗa wannan take na ne kun sani nakan ce da ku za ka samu wani ahalin suna ne na da wani suna ne amma an kaɗa gari sai ka rasa ina za ka aji. shi kai ba za ka ce ahalin suna ba ne shi ba ikwani ba ne shi ba shi'a ba ne shi ba shi ba shi ba duk inda za ka saka shi ba zai zauna ba saboda me ya samu aqida mu me mai kawo wannan rashin bayani akan aƙida yanzu ana jin wai a yi wa'azi ma na aƙida wai ana cewa wannan tsohon yayi ba ka yake cewa ba a zuwa yi wa'azi akan aƙida ta cewa wannan tsohon yayi ne wai wa'azin kore mutane sai wa'azin kore mutane waɗannan mutanen da suka zo ya kore su da kore mutane ne a samu wanda suka karba ah. to ita gaskiya haka take tuntun tuntun annabi ma da ya wa'azi kowa ya bi shi ne waɗanda suka fi shi suka fi yawa ko suka fi ƙaranci ah. inda kake gane waɗanda suka fi shi suka fi ƙaranci garinsu da aka haife sai da aka kore shi ina kuka ya fita ya ce wallahi ba don an kore shi ba bai fita don duk duniya bayan da yake so irin maka me yasa yace saboda nan ne wurin da Allah ya fi so duk duniya an fahimta to da haka wannan abin abin da zai maganinsa su shine a dawo a ringa karantar da mutane aqida sannan su ahlus sunna wannan abin da mutum yake jin ai shi in ya gudu inda ya ce shi ba dan bid'a bane ya zama ahlus sunna shi yana ga shi ya sha kwana a'a baka sha ba da aka taken wa'azina na ramadan na 2022 a sunnatu manhajun lashi'a sunna ɗin manhaji ne ba wai take ba ne kawai kawai don ka zo ka zo masallacin izala ka zo masallacin izala kana sallah baka abin nan karka ɗauka ka yi hannun sunna ah. kawai eh, to iblis ma ya zauna cikin mala'iku ko iblis ya zauna cikin mala'iku ko bai zauna ba da aka ce yin sujudu li adam sai me sai bayyana kansa to kai ma haka ne kana cikin ahlus sunna in ba za ka yi abin da sunna ta ce ai ba ka ka yi ahlus sunna illa kasancewa irin ta iblis a cikin aljanu a cikin mala'ika to da aka dole a dawo mutane su dawo da hankalin su su nutsu su haɗa kafafunsu kar su daina wa addini tukin mota kiyakiya kiya tsohuwar mota su daina su daina rabi ciki rabi layi su daina udkhulu fi silmi a yi musulunci kawai yanzu yi in ba za a yi ba a shi gaba da wallahu ala, Allah ya mana jagora ya dora bakan daidai taimaki addinin musulunci da musulmai kuma dai muna da sunasarwa juma waccan ta sama insha Allah tafiya rogo saboda haka jama'a har yanzu muna nan muna jiran gudunmuwarku saboda wannan babban aiki da aka tunkara